na da shekara 1444 daidai wanda ya daidai da 26 ga watan 11 shekara ta 2022 wannan kuma in allah da shi ne kaset na 831 cikin jerengen karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafin albarka littafin imam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 ta zina a lokutan baya sosai kuma a cikin azumi na ramadan yanzu da ya tuba sai ya rama wancan azumin don dai ya tuba magana mafi nagarta na'am wasu malaman sun ce sai ya rama madadin kowane guda ɗaya sai ya yi sittin kowace rana sai mata sittin masu ce sittin da ɗaya to kaga suna da yawa kenan amma zance mafi nagarta a ah, shi wannan wanda ya iya alfasha a cikin watan ramadan hanyar zinace-zinace da gangan haka babu shakka dole dolensa ya tuba abu na farko kenan ina fata fahimci wannan abin to inda iskali yake shi wannan da ya kaga wannan ba mata shi ce zinai wancan da annabi uzuri ya ce rama azumi shi kam ta hanyar zina ne ko ba haka ba to wani a ta hanyar astaghfirullah ta hanyar mata aure ce ko to shi kun wannan ba mata shi ba ce zina ce ya ringa yi to ko za a haɗa hukuncinsu da wannan gaba ɗaya kun gane abin wannan zina yi shi kuma wancan ba zina ce mata shi ta halasta ya faɗa to a bisa wannan sai suke ganin a'a shi laifin shi ya wuce karfin kafara kun fahimta sai dai mene sai dai ta tuba da istighfari har in Allah ga dama ya fi masa in bai ga dama kai makafa shi da wani laifi din ina fatan fahimta sai je ta tuba ya ta istighfari ya yawaita ayyukan alkhairi idan Allah ga dama ya fi masa bai ga dama kai ya kama shi da shi Allah ka tsare mu Allah samu dace to ba manta ba mun kai ƙarshen babi da muka kwana a cikin babu badawul khalqi inda muka ƙare karatu akan dikirul jinni wa thawabihim wa iqabihim ko inda ya bayani game da ambatan aljanu da cewa su ma akwai doka ta musulunci akan su kuma ran lahira za a ba su lada a sakan kama su sannan kuma in sun yi abin ba za a masu ba. yau za mu tayi sabon babi inda malam ce babu qaulillahi azza wa jalla wa in sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una ƙor'ana ila ika fi dalali mubin ko nene babin ko malam ce dai mana bayanin faɗin Allah maɗaukakin sarki wa in sarafna na faran min aljin ka tuna ko ka abaci lokacin da muka fuskanto muka jiyo da wasu nafar wasu jama'a min jin cikin aljanu to malam sai ya ce ila qaulihi ulaika fi dhalalin mubin ma'ana sai ka karanta ayoyin ke gaba ɗaya kenan ka gani sai ka haɗa ka fidda sakamakon da yake so a fitar a ciki in ba manta cin sotul ahqaf ne Allah ya faɗi wannan ƙaya cewa in sarafna ilayka nafaran min aljinni ka ambaci lokacin da muka jiyo muka fuskanto da wasu jama'a cikin aljanu zuwa gare ka yastami'una alqawla suna sauraron zance yastami'una alqur'ana suna saurare na alqur'ani wannan da alama sun zo da nufin shirya ba a ce yasma'una alqur'ana ba domin akwai wani mace gani istima'u da mene sama'u ina fatan fahimta istima shine mutum ya ba da hankalinsa ina fata mu fahimci wani abu. ƙari ne a kan saurari, don akwai sauraron da mutum zai ba hankalin shi bai kan wajen to wanda ka ga ya ba da hankalin shi da yana nufin ya amfana da abin ne ko ya san abin yadda ya kamata Allah samu dace don haka Allah ce ya sami'una alqur'ana suna sauraron alqur'ani falamma hadaruhu lokacin da suka halarto shi alqur'ani da ake karantawa din qalu sai su aljan suka ce wa junansu an situ ko saurara ina fatan fahimta an situ ko ya shiru mu saurara mu ji tsab sakon da yake da shi falamma qudiya lokacin da aka gama karatun wallau ila qaumihim mundirina sai suka juya suka tafi wajen dangin su aljanu mundirina suna masu masu gargaɗi ga abin da suke na shirka da ɓanna qalu ga abin da suke cewa sai suna cewa ya qaumana ya ku jama'ar mu inna sami'ina kitaban unzila min ba'di musa lalle mu dinnan mun ji wani littafi wanda aka saukar bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi shi wani littafi yana gasgata abin da ya zo kafin shi na taura da injila da tafai da gaskiya da suka zo daga annabawa ina fatan fahimci wani abin Yahadi ilal haq sannan wannan littafi yana ɗora mutane zuwa gaskiya yana shirye da mutane ɗora su ɗoɗar zuwa ga duk abin da yake gaskiya ne wa ila ɗariƙin sannan kuma yana ɗora mutane zuwa ga hanya wadda take miƙaƙƙiya wato hanya ta addinin musulunci abin suka gama ‘yan kenan ya ƙaumana suka ce ya jama'ar mu ajibu da'i Allah ku amsa ko amsa mai kiran Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi ya ta zama da'i Allah shi ne manzan Allah ya zama da'i Allah shi ne alƙur'ani ɗin don ba ka raba su ya gafir lakum idan kuka yi haka ya gafir lakum min dunubikun Allah sai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim kuma ya tserar da ku daga azaba mai raɗaɗi amma wa mallam jibi da'i Allah duk wanda bai ansa mai kiran Allah ba walaysa bi mu'jizin fil ard to sani fa shi ba mai gajar da kowa bane a bayan ƙasa balantana Allah madaukakin sa falaysa bi mu'jizin ba mai gajiyarwa bane shi fil ard a bayan ƙasa walaysa lahu min dunihi awliya sannan in bayan Allah wannan mutum ba shi da wani majibancin lamarinsa ko ko wani aljani din ula'ika fi dalalin mubin waɗanda suka taurari suka amsa mai kiran Allah suka ibin abin da aka zo da shi to ne su ne suke suke cikin bata wadda take bayyananniya ina fata an fahimci wannan abin Allah sa mu dace to wannan Imam Bukhari ya buɗe wannan babi da wannan aya to al-hafizul aini sai ce to amma abin Bukhari ke sai ce wa innama dhakara ba'da hadhihi al-aya ثم قال إلى قوله أولئك في ضلال مبين إشارة إلى أمور ينا إشارة نزوى غوص الأمر الأول الأمر نفرقه فيه دلالة على وجود الجن wannan akwai nuni akan cewa akwai samuwar aljanu wanda mun yi bayani a baya akwai masu inkarin aljanu a duniyar nan A sani abu na biyu da bukhari ke ishara a kansa ashara bi ila anna fil jinni mu'minina to ya ishara akan cewa ashe cikin aljanu akwai muminai har ma gashi suna wa'azi suna da su ma kun fahimta to kaga waɗanda suke cewa ba a ɗora aljanu shari'a ba ba mukallafai bane kaga wannan aya tana raddi akan su kenan magana cewa babu tsawa babu ƙuba akan su kaga wannan aya duk suna raddi akan wannan magana kenan ina fatan fahimta da haka akwai muminai masu wa'azi a cikinmu in ba na manta ba ina jin al'imamu hakim ne ko cikin siya ruwaito imam ibn da ka cin fatul bari wata ran wani ya je yana tafiya sai ga wasu mutum biyu ga wani ɗaya a cikin yana dawo da su yana dawo da shi yana tafiya bin na bin sa sai ɗayan da ke baki ta ku dawo ku dawo sai dai ya sa aska koma sai je ce wancan mutumin da ke tafiya ashe aljanu ne su uku cewa ai yanzu nan in ka je madina ka gaida manzan Allah sarsar ma ka ce mashi mu aljanu yanzu nan da ka ga muna muna kwan tara ta mu zakkan ne da a ce zakkan mu tana iwa mu ɗauka mu kame da su za mu kawo zakkan mu ina fatan fahimci wannan abun kaga kenan ashe su ma akwai dokokin musulunci a kansu ga sha suna yin zakacin wannan hadisi din sahihi ina fata mun fahimci wani abu da haka akwai su akwai aikin lada akwai aikin zunubi a tare da su akwai wani akwai mutanen kirki a cikinsu. Allah samu dace shine yace abin da yake fi shine ishara kan cewa akwai mummune a cikin su sai yake cewa الثالث ashara به muminina minhum المؤمنين منهم لهم الثواب minhum منهم عليهم العقاب wannan ishara kan cewa mummune daga cikinsu suna da lada suna sakamako na kafarai kuma suna da azaba wato ranar alkiyama su ma wanda ba su manzan Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a na fata an fahimci wannan abin to Allah samu dace wannan aya ina ji ita kenan Imam Bukhari ka a babun nan ko ko akwai hadisi ko eh shi kenan abin da ya kawo ko to nan ibn hajar sai ke cewa to ai ya kamata ya kawo hadisi a wannan babu tunda akwai hadisi dai alaka da wannan shine hadisin da aka kuce a can baya ina fata an fahimta a can ina ji kitabul azan in ba na manta ba inda su aljanin babin sallah kenan suka zo suka tadda manzan Allah na sallah suka tsaya annabi kuma ya ba da labari wannan cewa mummunan aljanu su tsaya sun saurara daidai sallar asuba ce in ba na manta ba ina fata an fahimta wannan abun amma tun da ya faɗa kuma wannan dun da kanta tafsir wannan aya dole sai karo da wannan sai takaita da ishara kawai bai shi akan haka Allah sa mu dace alkace wannan ayoyi suna tabbatar cewa akwai aljanu akwai muminai akwai fasikai kuma a cikin su ko ina da lada in yi aiki lada mai zunubi kuma na zunubi in yi aikin zunubi Allah kiyaye sai ya ce masrifan ko eh to ma'ana masrifan sai ya ce mene ma'dilan ma'anar shi ne ma'dilan to wannan kalma bukhari ya fassara ta ne ishara inda Allah ke cewa wa lam yajidu anha masrifa wace aya kenan eh eh a haƙaf ce wace aya aya ta hamsin da da uku ko eh a suratul kafi ne farkon ayan muke so mu tuna ko wa yunadihim fa yaqulu ma za a'a to mu ɗauko da ake cewa afatattakhidunahu wa auliya awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala ma ashhadtum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina aduda wa yawma yaqul nadu shuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum waja'alna bainahum موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ina fatan fahimta kaga tana ta ɗebo tana magana kan halitta iblis ne danginsa ko sai aka ce to walam yajidu anha masrifa su ɗin ba za su samu makauta daga shiga wutar ba ina fatan fahimta ishara bukada kan kenan ashe su ma ɗin za su shiga wuta kenan su ma ga wanda suka abin shiga wuta kenan malam yake cewa fasar bi kal masrifa wa bi fasar abu ubaidin inda ce sarafna wa in sarafna ilayka nafar min al jinn din nan me ma'anar sarafna sai ce wajjahana ma'ana mun fuskanto da su mun karkato da su inda inda kake Allah samu dace malam ce babu qaulillahi ta'ala babun zai mana bayani faɗin Allah maɗaukakin sarki inda ya ce wa batsa fiha min kulli dabba Allah ya barbaɗa kowanne nau'in halitta a cikin bayan ƙasa sotul baƙara ko yawwa Allah ya mene ya wawwatsa bas shine watsawa min kulli dabba ga kowane irin nau'in abin da yake bayan ƙasa domin an ce dabba a hausance shi bahaushe abin da ke nufi abin da ya shafi raƙun kaji da sauran musamman dai akuya mai ɓanna haka mai dabbobi kenan a cikin abu kamar dabba ina fatan fahimta to shi ma ɗin faɗan adam ɗin shi ma dabba ce don Allah ce wa mamin dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lamu saqarraha wa mustawda'aha cewa duk abin da ke bayan ƙasar nan shine duk dabba ne kana bayan ƙasa wallahu khalaqa kulla dabbatin fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rajlaini zuwa ƙarshe ko to wannan duka wanda ke bayan ƙasa shi Allah ce akwai man yamshi ala batnihi irin su macizai akwai man yamshi ala rajlaini akwai man yamshi mene ala arba'in yakhluqu Allahu ma yasha' to duk wani abu da ke yawa sunan shi dabba a larabci a larabcin shari'a duk da lafazin yakan karkata a hausa haka ma a larabci zuwa ga mene allazi la yaqilu abun da ba su da hankali kamar mutane ina fatan fahimta to malik ke cewa wa batsa fiha min kulli dabba yace ai hadha babu min fi alqur'ani ta'ala wa batsa fiha min kulli dabba yace malam suka ce wannan ishara ce imamu bukhari yake yi kan cewa wato a hal a jerin halittu halittar ɗan adam ma tana daga baya don sai da ka halici sauran abubuwa kenan aka halici ɗan adam daga baya ka kuma ta imam musu ya rawaito hadisi cewa addawab dabbobi ran yaushe aka halice su ranar laraba to kaga an riga halittar su kenan yi mu kafin mene kafin mu domin shi annabi adam yaushe aka halice shi ranar juma'a bayan la'asar ko to kaga kenan an riga halitta aljanu da sauransu kafin abin nan Wala musa ban san ingancin asarin da aka rubuta ko hadisi cewa ba dama an taɓa yin halittun aljanu a bayan ƙasa su ne suka yi ta iskanci da kaza aka zo aka aiko aka halakar da su kaga sun mu a bisa wancan ya ganta sun mu zama kenan mene a wannan duniya ɗin kafin daga bamu muka zo Allah samu dace malin ce qalibun abbasin ko al ibn abban ce a tsubanu alhayyatu zakar A tsuban shi ne ma'ana alhayya, macijiya a zakar namiji ina fatan fahimci wannan abun wannan daga yana ka samu wannan maganar inda yake cewa fa’i zahiya tsubanun mubin to maciji wanda yake ƙatoto kumurci to wannan ana ce da shi a suban kun fahimci abin ko sai ce yuqalu alhayyatu a ajnasun masana suna faɗa suna cewa macizai dai jinsi jinsi ne ba jinsi ɗaya ba ne. kun ga akwai aljinan wato ƙananan aljanu ƙananan macizai haka irin na gida irin za gan su yan farare sirare ba wani abin da suke da su ba wal afa'i akwai kuma macizan da suke sun ɗar wannan kuma suka ce al'afa'i mata daga cikin macizai sannan wa akwal al'asawidu waɗanda suke su kuma kumurtai ne baƙaƙe ina fatan fahimta ana cewa waɗannan su ne mafiya sharrin wato macizai da ake da su duk za mu zo mu ji wanda suka fi su sharri wa alaikum salam almani to duk ƙur'ani ya zo da wani lafazin eh aljanu ya zo inda ke cewa inda annabi Musa aka ce ya jefa zandar sun sutul kasas ne ko shu'ara'i ne walamma tahtazzu ka annaha janun walla mudbiram walam yu'aqib ko ba haka ba to di ya zo da wannan nan kuma aka ce sai annabi Musa fa idha hiya fa'banun kuma kun gane a can suratul qasas aka ce mene falamma ra'aha tahtazu ka annaha janun mun ce janun shine ne ƙananan macizai da ke zama a gidaje haka misali to amma a wannan sura kuma sai Allah ce da mai ishe da mai fa hiya thu'banun mubin sai ga sun zama ta zama wani katon maciji kwamurci kusan suna uku wannan maciza na annabi Musa Allah ga matakin cikin Qur'ani to shine sai ma suka ce mai yiwa lokacin da zai fara jefa tara da tukuna Shi ne sai albara ta da mene janun ɗin ƙananan macizai da aka jefa ta imani fa hiya hayyatun tas'a sunan na uku kenan sai ga ta zama macijiya tana yawo haka to da ta je wajen za ta haɗiɗe sai ta zama mene kenan kuma thubanu ƙor'ani kenan Allah mai iya ba da labari kaga in kai soko ne sai ka ce to akwai saɓani ai mana ba haka mutane suke ba da sun ga abin da su ba su gane ba wani faso ke shi a ce ya ya discovery ko ba shi a ce ya gano yawa shi ma yana da ya abin nan a'a shi samu muke cewa yadda ka ji qur'an nan hada shi ake bayanan hadawa ake hayyatun janun saubanin aka haɗa maka ka gane me ake nufi to haka hadisan su man kaji an ce kaza an ce kaza ai ba sabani bane ina fata fahimta kamar wata za mu zo mu ji wasu rayu a ce annabi ya ce ka za faɗo lafazin sai a ji wani sahabin ya faɗo lafazin sai a ji wani lafazin sai ya ce to kaga akwai rikici a'a je ka jira malamai su maka bayani sai su ce maka a wannan lafazin bai sha bamban da wancan ba iyaka yana da ƙarin ma'ana ne a wancan wancan ƙarin ma'ana ko kuma sai maka annabi ya faɗi abin da manasaba daban-daban ne wannan ya roto a manasaba kaza yanzu anan da nake muku karatu watakila ko kissar da na baku ita ta fi so ɗaya ko wata kalma ta fi so biyu so uku haka to ba fa dole in na zo zan bayar ba sai ya zama keke da keke da irin wancan da na faɗa ba to sanda wane ya ji a yanzu ya ruwaita ya tafi in wancan ji shi ma zai rubuta abin da na faɗa ne wancan in suka ji ka ba labari in kana ka za ga duk babu karo a cikin maganganun to amma in kai ba mu'tazile ne ko ba mustashriki ko zindiki ne ko dan bida sai ka ce akwai rikici al'amara ina fata fatan fahimci wannan ba wani rikici a cikin kai ne kawai ka rikici Allah ya Imam Ibn Hibban ko shi ne ko Ibn Khuzaima yace duk wanda ya ce hadisan Annabi suna karo guda biyu ƙarya ne in dai ingantattu ne kai dai in baka gane ba ce ka zo ni zan maka bayani <laughs> ina fata an fanci wannan abu Allah ya sa mu dace to jama'an fanci wannan ko yawwa sai malam ke cewa inda Allah ya ce akhidun binasiyatiha fi mulkihi wa sultanihi ma'ana inda Allah ke cewa ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha ko babu wata dabba a bayan ƙasa face Allah ne akhidhun bi nasiyatiha idan to mahiyan nasiya asalin nasiya shine gashin gaba kun fahimta gashin goshi to balarabe in yana so ce wane ya mallaki wane sai a ce nasiyatu fulanin biyadi fulanin kun gane to kullum gashin tana hannu ana nufin me kenan wani shi yake da total control akan shi misali to a nan ma sai Allah tun da ƙur'anin arabiyyan ne gairi dhi iwajin shi sa ba yadda za ka kafanci addinin musulunci da translation da translation wallahi ba zai ba sai ka koyi larabci ba yadda za a yi za ka dai san abin da ka sani kawai ka ɗan fanci wasu abubuwa a ɗan kusanto maka kaka ce ah, to mun ba za a fanci addini da lahar da turanci ba me yasa aka rubuta bukhari da turanci me yasa aka fasara da kaza a'a ana matso maka da shi ne shi sa malaka ce ko tafsiri aka translation aka na qur'ani to wajibi ne sai a sa content na qur'an da larabcin shi sai a sa shi a bangare daya shi kuma fassara sai a sa kuma a gefe guda daya ina fata kun fahimta kun fahimci wani abu ne kyau shi sa a fassara in ka ɗauki ta Yusuf Ali za ga fassarar shi ta sha bamban da ta mene su wannan malaman nasu mai wannan taqiddun hilali da sauransu za ga nasu translation din ya sha bamban na wancan ya sha bamban amma shi content na larabcin fa yana nan mala walau kana min indillahi min indi ghairillahi lawajidu fi ikhtilafan kathira la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi banna ba ta iya tinkara alqur'ani amma kun san da banna take tunkara qur'ani shine a zo cikin waɗanda suke ɗauke da qur'ani a bata masa tunani sai su fassara shi ba ayin da yake amma shi na nan yadda yake Allah sa kun fahimci wannan abin shi ba banna la yatil badin bane duk yadda kai ba yanda kai cire harafi ɗaya yanzu ko wasali ɗaya a taron mu nan sai an gano ko da duk ba hada shi ƙur'ani ba ma'ana wani ya haddace bangare kaza ba kaza zai ce kai amma malam nan fa ni ba haka na saba ganin shi ba kun fahimci wani abun ko to a tsare ke shi alqur'ani hakan nan ma'ana shi ma a tsare take har yanzu amma ba kakkace to me yasa aka akwai mabannata a ciki amma akwai waɗanda suke tsaye suke gyam duk inda ɓannata sai sun ce ga inda take nan a cire ta nan a cire nan a cire wannan Allah mana alfarma ne ya tsare mana amma kaga banu Isra'ila da aka ban malaman da riƙon abin ai kaga ba su kai ba yuharrifuna kalima an mawadi'i ko min ba'di mawadi'ihi wa nasu hadda ma dhukiru bihi fa agarena al mu'adawatu wal baghda ina ba ta fanci wannan abu su an ba su riƙon a tauran da injila suke ina kafin duk abin ya folitin amma ƙur'ani yana nan yadda yake to inda matsalar take shine wajen fassara shi fassara lafziyan da fassara shi a wajen aiki to nan ne matsalar take jama'a shi sa mu 'yan salafiya mu 'yan salafiya kullum muke kira muka dage cewa to Allah ya tsara Ƙur'ani da hadisi ne ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kaida mai wasu sahabbai na gari mutanen kirki suka za su kai aiki aka kada musu tabi'ai Allah ya tara annabi ya tara wa'annan mutane ce to wa'annan mutanen kirki ne ya yarda da su idan aka ce za a addini a yadda suka zo suka karantar da shi za a bi to ba za a bata ba dan fassara Qur'ani ko daya bata kubuce wannan three generations din ba fassara ta magana ko ta aiki ina fatan fahimci wannan abun kuma duk wani mabannaci baya baya jin daɗin maganar salafiya nan da kuke ji wallahi duk wani wanda ke da ɗan ɓanna da ɓarɓashin ɓata a tare da shi ballantana da ɓata ba sa jin daɗin maganar salafiyan nan ina fatan fahimta duk da an samu wasu su sunan salafiyanci suna wasu abin nan amma shi manhajin ma'asumin yana nan yadda yake jawana fata kun fahimta da haka ba za a zo a fassara ƙur'ani da turanci a bashi haka ba in aka yi ka yi saɓo ku je kanta a tafsira fi ulumil qur'an ina ji malam umar ya sauke muku mashi anan ko malam mai tafsiri ba a sauke ba yau wato can ƙarshe ƙarshe ya tattauna matsala din da iris ibn hazam ran take raddi akan haka ballantana masu transliteration transliteration wai a rubuta ƙur'ani da harfan boko ko da hausa a ce wannan zi'ati gharqa sai a rubuta shi da wannan ba arabic content ɗin ga wannan ɗin kawai suka ce wani ai zunubi ne ma kuma ka taɓa ga wanda yake kanta qur'ani ta haka ka je ka gani ai mun kun secondary da su da lokaci a secondary ana kawowa akwai littafin da ake da transliteration ina fatan fahimci wannan abun wani suka fi kowa amfana da wannan shine yan dangi ya rabawa in ka je ka samu sai ga mutum yana katun qur'ani sai ka ji abun babu daɗi dama ga modern influence sannan kuma ga shi da wai turanci zai karanta kaga abubuwa sun kace me kenan gaba daya baya halassa a rubuta ƙur'ani da haka amma an ya halassa a fassara shi a aji a gefe jama'a fata kun fahimci wannan abin Allah samu dace da haka ƙur'ani jama'a littafi ne na Allah lalle a rike kuma a je makaranta a koya a saurara malamai su fassara har abada duniya ba za ta aje gushe ba da mutanen kirki radda aka rasa malaman kirki to gara gara ƙarƙashin ƙasa da saman ƙasa wallahi gara a ce baka da rai kun ga wani abin da kuke ji malamai suna wanne ce kaza wane bai kaza ba wane kaza wane ya saba wane kaza wallahi lokacin alkhairi ne wallahi lokacin alkhairi amma ka ji an shiru to zaman gulma ake da munafunci in na kana kan bata saboda kan mu saba da kai kai dan kungiya ta ne ko abu ne sai sai shiru kai ma goban ka gani ina kanta ko ba haka ba ni ma sai ka shiru kaga me akai kenan haɗin baki munafunci kenan akai amma wannan ya fassara da ce ba daidai bane saboda ga dalili yakan sa dole mutum ya kokari tantance abu ne ba kwa gani da malam albani Allah ya kanshi da rahama ya matsa kan tantance hadisi ingantacce da wanda bai inganta ba da fassarar hadisi har 'yan ɗariƙa za je maka eto eh, to hadisi ma yana bukari yana cikin silsila sahiha ko kuma ce hadisin ya inganta ko bai inganta ba billahi lazi wannan falala ta malam awal albani ce tun najeriya gaba ɗaya ko a ƙi ko a so wannan ko bai kamata wani mai ji haushi ba zalika fadla yuti man yasha me wa kai ma Allah ba ka tafal da bai ba malam albanin ba tunda ba Allah bai hada mai komai da komai duka shi kadai ba dole akwai abin da Allah ya bashi na baiwa akwai kuma Allah ya ba wani wani abu kuma daban haka ne ko ba haka ba ba ka jin jafa ina jan aya sai ka jikinka na tsuma ko ba haka bane ba in ya jawo aya ka mota wannan sura ya keta sai ka jikinka ka barke da kabbara ba haka ake ba to wannan ba baiwa bace ita ba yau to shi kuma albani ya jawo hadisi ya fara reference to je kawo je kaza leƙacin je kacin kaza da kaza kuma wannan shi kuma tashi wace shi ma da kafewa akan manhaji a salafi da akida a salafiya da yayata ta da gaya wa duniya ita wannan falla ce ta malam albani duk najeriya ga maka wannan maganas ina fatan fahimci wannan abin kuma wajibi ne kai itirabi da falalar mai falala jama'a ba musulunci ba ne ba kuma sunna ce, dakile falalar mai falala wallahi za mu yi karatu sannan za mu zo mu zan maku darasi akan mai kyau akan wannan matsalar daƙile fa alama ce ta munafunci da mugunta da sharri a zuciyarka ina fatan fahimci wannan abin Allah zai samu dace so wannan shine don haka babu rikici a cikin Qur'ani babu shi a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matakar ta inganta ku je ku ɗauki eh, Ibn Qutayba cikin littafin littafinsa Ta'wil fil Hadis. a muqaddima ya tattake irin wayannan abubuwan duk hadisan suke dawa suke suna da rikici ka je da yawa za ga ibn qutayba ya biya warai maka su a cikin littafi tawil mukhtalaf hadis mujalladi guda ɗaya ne kawai gashi nan in ka je ka sami Imam Dahawi shi ma Mishkil al ka je karanta ka da abuwa ya tantance wajen mujalladi goma sha kaza ga gashi nan malam mutane sun yi abin nan amma kawai ɗan tsako sai ce akwai rikici wani fa kawai shi tun da yake musuluncin ma gaba ɗaya, boko yake ta yi boko yake ta yi tun karatun allo da yake a ƙobar gidansu yana ta boko ne ta boko yanzu ya zama farfesa ya kusan yi ritaya ya rasa aikin yi yana gan saura shekara biyu da rabi zai ritaya wai sai ce to kuma yana so ya zo shi ma zai musulunci aiki to kaga kamata yi sai ya zo to amma da Allah ya koya mai shi economics ne shi to sai ya zo to ya musulunci aiki a haka sai ce amma malam waje kaza da kuke kaza kaza da za a kaza da zai juya zama kuɗi inda kaga da ya amfani musulunci amma saboda dikikanci shi bai san ta inda ya bullo amfani musuluncin ba ba sai ya zo ya sa ya ta rusa musuluncin su ne masu cewa ai modernizing ɗin addini ai modernization you know abuwa abuwa ya sai <laughs> ina ta fahimta Allah ji kanku kuna nan cikin wajen ustadai ne ba kuwa san wasu abuwa da ke faruwa Allah kuwa sai ka ji mutum ya ɗaya maka shigo sai ce to amma hadisi kaza da aka ce annabi ya ce kaza amma malam wannan hadisin shi kaɗai ne ko ko akwai wasu wallahi malam to in kaga abin da yasa ni ce ma ka gane ko malam wato saboda an kalli abin nan fa sai fara kawo maka logical abu ba dama falsafa ta dankare kan shi an koya mai philosophy a ka san a falsafa ana koya maka rational reasoning ne rational reasoning abu wai kai tunani da kanka kai identify da haka dole ka zaɓi makaranta in baka sa dole ka faɗa cikin makarantun akwai idealism akwai yan idealism akwai yan naturalism akwai yan pragmatism akwai yan wane ne kowanne gida ne mai zaman kanshi kuma shi ma ka yi ya kasu gida ka kaza kaza kaza to dama falsafa ta cika mai kai me zai faru da haka ya zo zai aiki musunci shi sa Usa zai ina jan kunnen ku wallahi ku daina bari ƴan boko suna kama akalan masallatan ku ku daina bari ƴan boko suna kama akalar wato kungiyoyin ku wala suna haifar da matsala in za su zo ku ba su matsayin da ya dace da su ne amma ba ka ba duk da suka je suka sun haɗa faɗa malam wane eh ya cika zafi malam wane shi ba gidaje ya kamata malam ya je ɗan ƙaro karatu ko ɗan digirin nan yayi ko wane ne kaza da kaza saboda ka gane malam ko to za mu tsari za mu kawo tsari shi kuma ustad da farar zuciya ya ga wani tsohon ritaya ne tsohon janar ne ko kuma tsohon akanta janar ne ko kuma tsohon wane ne sai kyauta mai zato to wannan dan bokon ka yana da wata wayewa sai su sallama kafin kwana bi sun rike turajeri na makarantar kafin kwana bi sun fara cire waye ke da ido zai iya a cire wannan yana jan dogo sura wai haka a kan dogo sura wai sai a cire liman wanda shi bai ko gajerar sura ba sai ya cire mai dogo sura <laughs> ‘yan uwana ‘yan boko ku yi haƙuri ku yi haƙuri amma wa'azi ne muke in kun zo za ku yi addinin ce alhamdulillah fa ni'ima abu da ke farko shine ku za ku koye shi ku kwantar da kai ku koya yadda kuka kwantar da kai wajen koyon boko to ku kwantar da kai a wajen koyon addini katin shi fiye da kuka a wajen boko domin bokon kun ga iyakarta amma wannan guzurin lahira ne za ka yi na yi fi kamata ka kwantar da kai sannan ka natsa abubuwa a boko ba wanda ke da wani fage wanda zai shiga mai kutse kai ma da ka zo wannan ministry ce ta addini wadda kuma addinin bisa ilimi ake tafiya wasu sun yi shi tun shekaru sanda kai kake boko wasu kuma suna can suna ɗiban wannan karatun sai ka haƙura ka bi abin a hankali har Allah ba ka rabo mai tsoka a ciki amma ka zo ka ce komai aka ba iya ba masallacin ka kwace tarjiri kai wane ne kai wane ne sai an daɗe kuma ina gama ku je ku bincika sai an daɗe sai ka ji cewa an zo an gano to kuma eh, sakatare da shi da ciyaman sun haɗu sun raci naira dubu ɗari biyar na susun masallaci shi kuma liman bai sani ba amma da za a ce naira dubu biyu ta ɓace a hannun liman sai an yi taro sai a ce akwai emergency meeting kawai emergency meeting ba ka bane abin da yake faruwa wai haƙuri mun gan su ne tsakanin kaduna da abuja da wurare muna ganin da suke wani abubuwa ɗin gaba ɗaya ina fatan fahimta in kai lauya ne ka je ka gama lauyincinka dama ka saba musu to don Allah ka zo zauna a gefe ka zo ka gaba in an ce zo to za mu shigar da ƙarawa na e eh, kai ne tsohon lauya za ka mata ka ce to malam ga yadda aka mata ga irin yadda za a rubuta ga shi ƙararrakin da za a shiga ma da to ka yi naka aikin kuma ka taimaki musulunci ina fatan ka taimaki musulunci wuya ka shiga aljanna sakamakon wannan abin shi kaɗai ina fatan fahimci wani a a'a kai mai ka karanta kai injiniya ne to muna so za mu renovating din masallacin nan sai ka ce to ni a ban wannan aiki na ne na iya shi ga quantity ga yadda za a gina ga zane ga kaza ga kaza ga kaza zan sa ido kan abin Allah ba zai baka lada akan wannan ba amma kula da kyau duk sanda suke a lokacin da suke aikin in kuka nemi su a masallatai ko kungiya su yi aiki da ku ba za su yi ba kallo da kyau wane eh kai lawyer ne to zo kan gama lawyer a masallaci kai ne wane ne solicitor na masallaci kaza zai ce wallahi aika sun yawa an busy kaza da kaza zai fa wannan abubuwa din sai lokacin da bai da aiki sannan sai ce to ya zo wai ne ya shirya kuma a lokacin to kai hakuri yan uwa wallahi tallahi lasna nasubu wala ba zagin ku muke ba ko kuma aibata amma me muke so muna haskakawa ne kowa ya abin da zai amfane sa ya abin nan Allah samu dace addinin musulunci dai ba gurɓataccen addini kintsatsan addini insha Allah ta'ala kuma akwai masu iya fassara shi da bada bayani a kansa Allah samu dace don haka da Allah ke cewa kullu wa ma min dabatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha babu wani mai yawo a ƙasa ba wata dabba to wannan dabba ya zama lafazi ne shar'i kenan illa huwa akhirun bi nasiyatiha face Allah shi ke rike da tukullumar wannan mutumi ko dabba ko aljani ai fi mulkihi wa sultanihi ko wannan mutum zai zama yana ƙarshen mulkin Allah da tasarrufi shine sultan cikakken iko akan mutumin jama'a fahimci abin ko wai yuqalu ana cewa safatin aka ce safat wannan kalma ita ma ta da ake cewa awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma hunna illar rahman to me ma'ana safat da yazo sai ce busutun shi kuma jami'in basidun basidun wanda fada a miƙe haka jami'in sai ce shi busudun ina fatan fahimta wanda shimfiɗa busudun hunna. ma'ana sun fada sun miƙar da fuka aji shine ha. an fahimta ko ya inda Allah ce ya qabidna kuma yi ma'anar shi sai ce ya yadribna bi ajnihatihinna ma'ana suna fubbuga fakafakensu ma'ana in ga tsuntsu a sama ɗayan biyu ke, in ma safatin in ma yaqbidu bi hi? jama'a fanci wani abun ko Allah sa mu dace malam sai yake cewa قال حدثنا bin الله بن محمد قال حدثنا bin بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا الضفتين ضفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل ما حدثنا محمد عبد محمد عبد محمد يابا محدثي قال حدثنا هشام هشام يا بام حديثي لن يوسف قال حدثنا معمر معمر يا بام حديثي عن الزهري إمام الزهري عن سالم سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عمر الله قرا مسيدا أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا جمن زان الله تعالى من الله ثبت أجريشي يخطب على المنبر ينا خطب أكم منبر يقول ينا تشيوا uqtulul hayyat ko musulmi ko kashe macizai uqtulul hayyat ko kashe macizai waqtulu dhuddufiyataini ko kashe dhuddufiyataini dufiyatu shine sunan macijiya din zahiri abin nan fahimta daga cikin fassar da malamai suke mashi shine kaman kobra akwai nau'in maciji mai suna kobra wanda ga yana da ɗage yana da ɗigo in ya fasa kai zaga ɗigo biyu a kansa haka eh kububuwa ai gajera ce Shi ne abtar din ai kubuwa shi ne mara bindi ai ka fahimta kubuwa ma yana duge duge aka ai kububuwa ɗan gajere ne an ce bai wuce ɗani ɗaya da rabi haka eh tana ma sajewa da ƙasa mugun maciji aka ce kenan fa an ce wai shi in yi sara ma ba a mutu ba sai ya mutu bakin ciki wai in ji bahaushe Eh? ina fatan fahimta ni farto annabi ke cewa ku kashe dudufe ni ku kashe wannan kobra din ina fatan fahimta kobra ku samu in ku gashi ku kashe shi suka ce shine mai dage ɗage guda biyu ko kuma mai zane fari a jikinsa guda biyu kamar layi haka to abin da ke gani kobra ina gan shi da irin wannan kamani din wal abtar sannan in kuka ga maciji abtar to shine kububuwa shi ne kace allazi la dhanaba lahu wanda ba shi da bindi shine suka ce bai wuce ɗani ɗaya da rabi ba ko ɗani kuma kubuwa ba ta wuce haka sai dai tana da kauri haka ko fa innahuma yadmisan basara domin duka bi in suna shafe ganin mutum haka imma ta hanyar tsartuwa wa yasqitan habala sannan su bin suna zubar da cikin macen tana da shi idan mace mai ciki ta karo suka ido da shi sai ga cikin ya zube to annabi ce in an ga wannan dabbobi a kashe su jama'a fanci abin ko malam ce kala abdullahi fa ma ana udar da hayya abla dan umar Allah kara masa da tunda ya ji wancan hadisi ka ku manta waye abla dan umar shi yan naga hadisi ne shi ma ko ba haka ba inda aka ce ga sunnan manzon Allah to dan umar ba wasa za a ci gaba da in kuma ka saba mata daina magana da kai ko ba haka ba kana sa'a suna sai ce to ya daina magana da kai Allah shi kyauta sai ce fa bainama ana udarul hayya kwatsam wata ran ina cikin bin wani maciji ne udaridu ai wa hayyatan ina bibiyan wani maciji ina so in kashe li aqtula dan kashe shi fanadani abu lubaba wani sahabi suna abu lubaba ibnu abdul munzir sai ya kira ni wani sahabi mai falala sahabin da ya je daura kanshi a masallaci da ya je ba yahuda sirri aka to asirin shetoni sai ya zo masallaci ya zo ɗaure kanshi a gindin dirka masallaci ya ce ba zai kwanta ba za a kwance shi sai Allah shi tuba shi <laughs> ina fata an fahimta to da Allah ga tuba shi kuma shikenan a bayan ɗan ɗan lokacin da shi ne sai kuma Allah zo annabi da kanshi zo kwance shi da ya tuba ko mutumin kirki ne na gari ya mutu aka ce zamanin khalifatin sayyidina Usman Allah ƙara masa yarda mutumin annaba ya taɓa sashi a gwamna a madina man gwamna za a ce koko mai ke irin rukon ƙwaryen nan kantoma kenan ko sanda aka tafi yakin badar shi aka bari a garin madina shi gaba kula da ita Allah samu dace to sai kiran sai ce la taqtulha kar ka kashe wannan macijiya fa qultu sai ce a ah, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad amar bi qatil hayyat annabi tsaya da mun Allah ta a shi ya da umarni da a kashe macizai qala sai ce innahu naha ba'da zalika an zawatil buyuti to bayan nan fa annabi da kanshi ya hana kashe macizan gida sai ce wahiya al-awamir su ne aka fi sani da suna al-awamir da aka san su a common sunan da ake kiransu a gari su ne al-awamir annabi kuma ya kira ta suna zawatil buyuti irin macizai da suke wannan ba wasu matsala ba ne haka irin kamar muka ce sirara ɗin nan 'yan farare ko masu kama da abin nan wannan aka ce kar ka kashe su amma wancan zuɗufiyatai ne da abtaru in an gansu a bisu sai an kashe kun fahimta amma irin wannan common maciji ba kumurci ba wani ba aka ce to sai ka bashi umarni tukuna kam za mu karanta cewa wani e eh, kai e kana zaune a cikin gidan nan fa kana cutar da mu lalle ka shirya ka bar gidan nan kana in ba kana cikin kunci a mai haka har karo uku ina fatan fahimta to idan kuma aka gwarin shi to kaga ya zama wani abu daban kenan shine annabi sai ce to a kashe shi ina fatan fahimta in aka kaga bai ji ba cewa common aljani um, an maciji ne amma in aljani ne ya cike da shiga cikin macijin in kun mutumin kirki ne zai ji to eh to tunda yana ta mutanen gida bai daina zuwa sai ga ka daina ganin shi a gida amma kusan duk gidaje ka gina da wahala ka rasa su a cikin anguwanni da tsofaffin anguwanni da sababbi duk ana samun su suna nan kuma Allah ba su dabara ta yawo lokacin da ba a iya sanin suna ma cikin gidajen in ba tsotsai ya kama ba in ba lokacin can bazara sosai ba Allah samu dace to malam sai ke cewa qala Abdurrazzaq an ma'amar abrazak ibn hammam as-san'ani ya ce shi kuma ya samar daga ma'amar daga ma'amar daga kenan daga dai imamu zuhuri ko sai ce fara'ani abu lubaba au zaidu bin khattab sai abu lubaba ya ganni ko kuma baffa na zaidu dan khattab wan sayyidina umar kenan zaidu dan khattab sayyidina umar yana da wa mai suna zaidu bin khattab wanda kuma shi ya riga sai na umar musulunta shi din da farko farko bayan musulunta amma ka san a makan ka musulunta sai dai ka boye dan baka ba in ba haka ba ko zaka ci gidanku ina fata mun fahimta to ya dade da musulunta hakan nan kanwashi ma ta da musulunta fatimatu bin khattab ita ma ta musulunta da wuri Allah samu dace to ɗayan biyun nan sai ya gani a ruwayar ma'amar an samu shakka kenan ko ba haka ba sai Malam ce to wannan ruwa ta ma'amar sai ce wa tabi'ahu yunus wa bin uyayna wa ishaqul kalbi wa zubaidi ina fatan bayinta da yunus ibn zid da kuma ibn uyayna da ibn isa da ishaq al-kalbi wa'annan duk malamai guda hudu sun wa ma'amar waya akan wannan shakka din jawabin ana fata an fahimci wannan abin sai ce wa qala salihu wa ibn abi hafsa وابن مجمع عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن خطاب to malam sai yake cewa hakan nan wa salih ibn kaisa salih malam salih da shi da ibn abi hafsa da ibn mujamma sun mai bauta ba kuma su nasura ya zo cewa ma'ana daga zuhri daga salim gano cewa ra'ani abu lubaba wa zaidu ibn khattab da abu lubaba da zai dan khattab su suka su bin? me fa'ida wannan kenan an cire shakka a wacce ruwa suka ce a ruwa mamar ce fara'ani abu lubaba au zaidu ibn khattab a wannan kuma sai ce fara'ani abu lubaba wa zaidu ibn khattab zahirin imam bukhari tasarrufinsa ya gabatar da waccan ruwaya da babu shakka babu ƙari ɗin cewa ra'ahu abu lubaba ne ina fatan fahimta Allah samu dace malin ce babu khairu malil muslimin ghanamun yatba'u biya sha'afal jibali ba mu zai mana bayani mafi alkhairin dukiyar musulmi shine a wani za a yi wani lokaci da zai zama mafi alkhairin dukiyar musulmi ganamun su ne busashe in an ce ganam abin da ya shafi akuya da tinkiya su ake cewa ganam a hausa sakwata a ce busashe sai ya ce ya yatba'u biya sha'afal jibali yana bibiyan saman duwatsu da su dabbobin nasa sha'af shine a alil jibal saman duwatsu haka akwai zo da zai sha'abal jibali in an ce sha'ab ya zama kenan hanya tsakanin dutse da dutse in an ce wadi shine kwari in an ce sha'ab shine hanya tsakanin dutse da dutse sha'af din kuma shine can saman dutse din haka akan ce da shi al'ali kuma ko abin nan to za a lokacin da ya zama mafi alkhairin dukiyar da za mutumi zai mallaka shi ne zama yana da wasu 'yan busashe da yake kiwo can ya ware ya koma can cikin duwatsu ya sha nono in nama ta kama ya yanka ya ci ba ruwan shi da mutanen gari saboda fitina da ta yawa ina fatan fahimci wannan abin kuma kamar yadda muke zaune a cikin rayuwar ne da fitina ta yawa idan ka ce ka riƙe musulunci ka riƙe gaskiya ka taro su ka taro rikici ka ce za ka yi gaskiya ka ta rikici kace ka rike musunci yadda yake ina fatan fahimta ku nan ustazan ana faɗa kuna ganin yaya malam ba ka rayuwa cikin irin wa'ancan duniya ne shi yasa in ka je cikin waɗanda ba musulmi ba ko gurɓataccen musulmi ka je ka ga da mutum ke shan wahala gemu za ka bari za a ga maka surutu da gemunka za ka zo ma'aikata sai ga biya this biya biya mala Eh, this biya-biya eh, small small now ina fatan fahimta za a gaya maka rarrage kai ba ka ce ba amma kuma abin da ya baka mamaki ko da wani zai aji aski nan ya aske nan rabi haka ya bar nan da yawa sai bar irin gemu irin naka shi bai laifi ba ko ba kura da wannan abin ba kai saboda kai saboda addini shine kai laifi amma shi wancan tun da ya saboda koyon arnan america ne 'yan rawa da mawaƙa 'yan kulab shi yanzu ya yi daidai kai wandonka idan ka ɗage ni su saƙani ka yi laifi idan wance ya samo spencer ko da crazy nan da ya fafashe ɗin nan ya ɗan bar shi can ƙasa zai a ce well done you look very, very fine shi bai laifi ba jama'a ba kwa ganin wannan gara'ibin duniya ba kwa ganin abu mamaki a cikin duniya yanzu jama'a kai wanda ka rike gaskiya saboda kana aiki da revelation wahayi ne ya sauko ya ce ka yi wannan abin kai ya zama laifi wanda shi yana kwai don ɗan iska ne shi kuma ya dare a mai tafi lokacin sallah na yi kace za ka je ka sallah a ma'aikata to an fara kirga ka a cikin masu tsaurin ra'ayi kenan amma kai usta sai ka zo ba kai na fulfuli ka zo kana jiran liman ya zo yi ai sallah kaga kai ba ka san wannan karatun ba yanzu ina fata fahimci wannan abin ma fitina ce Allah shi kiyaye da haka muna da aiki na jama'a musulmi kamar da muke faɗa mu shine lallai ilan da mu abin muke cewa jama'a fa wallahi tallahi musunci ko kai kaɗai ne a duniya to ka zama irin annabi ibrahim wallahi inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wallam lam yakun minal mushrikin shakiran liyan umihi wallahi ko kaɗai ne ka addinin musulunci kan wane maka barazana wai an ce eh, karo ma ta tashi ta kira ballantana ma ta aure shege ma ya ma ballantana mai uba kun gane hausar shege ya ce ni ne wani na iya kai mai uba kuma sai ka zauna kai da an san ubanka lima ya ɗaura auren uwanka da ubanka shi da ba inda aka ɗaura an ƙoshi ya yi kirari kai da kake da Allah ya ce annabi ya ce kake da sa burin wannan abin in ka mutu ka gashi ran lahira ka shiga aljanna ka tsaka kana jin kunya kana jin wai ka a ce ka cika tsawon addini ko kai kaza kaza kaza wallahi ƴan uwa musulmi ku waye kanku da ƴan bokon mu da sarakunan mu da ƴan siyasa mu kanmu ya waye mu yi addinin nan mu bayyanar da shi mu da jin kunya kowa ballantana magana tsoro mu da jin tsoron kowa muna Najeriya ne in ya zama ɗan luwaɗi an ya dai bayyana da kanshi ya sa kaya multicolor a zo filin ƙwallo na world cup ko kuma na nation wide ko menene ya sa tallan shi to dan me ni ba zan sa tallar rawani ba ina fatan fahimta dan me kai ba za ka yi naka ba kun fahimci wani abu masa mi addinin mu duniya yanzu ta kawai sai dai kawai an maka wayo wani abun amma abin a fili yake Allah samu dace na'am na'am <laughs> kaji wai an to kaji kamar da ke gamu ya kai yana waje ake ya kai wa ogani wani takarda ga akwai mitin kaza sai ya wuce mashi wai wannan ba za ka wannan bai ma kakage mun nan to ka aske shi mana shi ba malami ba shi ba abin nan ba to sai baba ya ce shi ba zai aske sai dai za a kore shi wajen aikin ko duk wanda ya ce ya kore ka akan gemu kare ne baka koru ba ba inda aka ce in dai ba soja bane kai ko ɗan sanda ko wani abin nan ba inda aka ce wata ma'aikata ka aske gemu to ka kaddara ma an ce aske gemu don Allah ina 'yan majalisunmu ina sanatocinmu ina sarakuna ina gwamnoni ina manyan mutane da muke zuwa kasar nan dan mai ba za mu je majalisa mu ce ba mu yarda da wannan hukuncin ba a cire wannan constitution mu ma tun da an ce karuwa tana da right dan daud na da right mai sai da gina da right mu muna da right mai practice din addini mu ayin da ya ce mu yi me yasa ba za a kai wannan mutum ma right din mu da bane me yasa ba za a kai wannan ba a bari mata a wajen aikin likitanci saki hijabin sa ƙasa ba wannan shigar da ake mai loshi sha'awar mazaje ba a sa yarinya ta je sai a sa sai ta sa wata riga matsatsiya fara kuma iya nan haka ba ta da bambanci da sisiliya. kuma har yanzu haka ake sai dai an yi ta ɗan sawa ɗan kwali rabi na zuwa nan haka ha wannan rauni ne na musulmi da musulunci musulmi suka yi rauni akan wani abu a irin najeriya yau kamata a ce tj idan ya tashi je masa ce kai jama'a a ƙasar nan fani addina naga ana cutar da addina ya cire babbar riga ya cire hula ce yau zan bayani a san da bala'i ya zo yana faɗa na kano ya ɗauka na nasarawa ya ɗauka na kwara ya ɗauka na oyo ita ma ƙasar musulmai ce ko ko ina a ɗauka cewa ta ba mai yadda ba sai an canza wannan dokar dole a canza ta su arna in tsirara za ta tafi tafi tsirararta amma mu ga namu right ɗin mu ma za su in sun zo muku kamfen kun ga tambayi su wannan maganin kuma salam doka ne aikin soja ba a cire ba a barin gemu eh akwai dalili sai ka yi ƙarye clinic cewa a likitance ne aka ce in ka aski kaza da kaza da wani abu ko kuma ya zama da gasken ka aski ƙoraje na damun ka to amma duk Allah ne aje dokar ka je ka Afghanistan ka ga sojojin suka kori sojojin America <laughs> wai mai ruwan bindiga da wannan gemun mai ruwanta cewa akan kana bulga da gemu ka harba ba ta tashi ba kun fahimci abu ka je wallahi ka je ka ga abu gansan mala wannan mulla mulla din nan mala ka ga gemu mala yake masu gashi ne cikus mala haka mala da wandan nan can nisbu saƙai ne mala ka ga tafiya cikin izza mala rasha ta buga da su ta gudu amerika ta gudu ka ga ba wanda sake yin zuwa wajen ƙasar nan da gemunsu su ka je india da pakistan suna da gemu sojojinsu ina ganin su kamar ofishinan ne a ƙasashensu ina fatan fahimta bai da alaƙa da wannan abu ba da alaƙa sai ibn sina su fara bi su suka fara medicine medicine ɗin nan sai da ka sa wannan kwatin da wannan nakita sannan suka yi shi da manya-manyan rawani da katin katin ga suke wannan rubuce-rubuce amma sai a ce a wannan is an ethic ethic nawa nawa ethic ɗin ya kamata ku identify ethic for wa for whom nawa ethic ɗin na ba tan fahimta Allah ya kyauta musulmi ku buɗe baki ku buɗe idan ku ku faɗi ra'ayinku ku fighting for your right Najeriya muke ciki an ce a democracy state ne ko ba haka ba mu ce the government by people for the people menene ka to mu people ne yawwa Allah samu dace to lokaci ya kure zamu ja burki anan sai Allah kai mu gobe insha Allah a to gobe ya za a kenan gobe ne lacca ko to kuma ka san lacca miwa ta in dai an tashi da wuri muka ga dama za a yi karatu idan dare ya ja ne to kuma to kaga wannan dole kuna na ni dai abu na ce in an tashi da wuri za mu karatu wannan karatu ko gemu ni na ɗauke ta matsayin part na rayuwata ne mafi mahimmanci shi sa gaba na wasa da shi yanzu mala rayuwata target din shi kenan wannan aikin da kake kallo ta mala albani ce duk abu na ga za mu yi ba wannan ba to abin nan shi sa in ga da uzuri kamar da ruwa ke hanawa ko za mu za mu fasa abin nan amma in ba uzuri za mu zo misali an latta da wuri an tashi karfe takwas ko abin nan kaga ba bukatar mu ce ba za mu yi karatu ba تو اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا دثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا